الحافظ العدل الحافظ شروطا malami ya sharɗanta cewa idan aka samu hadisi wanda yake ahad ne alhadithul ahad shine gairul mutawatir hadithul mutawatir shine hadisin da marawahu adadin kabirin an mimma yastahilu adatan tawafuquhum ala al-hadith shine mutawatir ma'ana hadisin da adadi mai yawa na sahabbai za su rawaito wasu kuma su rawaito da yawa daga gare su wato wanda a al'adance zai yi wahala a ce irin yawan wannan mutanen za su taru akan karya amma a samu hadisi daya fiye da sahabbai saba'in sun rawaito shi kowanne ya ci wannan hadisi sai kuma a samu daga cikin tabi'ai su ma sun jijji wannan hadisin daban-daban to wannan shi ake mu mutawali to alhadithul ahad ne wanda shi kuma ba mutawatir ba ma'ana hadisi ne da waɗanda suka ji shi daga cikin sahabbai ɗaiɗaiku ne ta iya yiwuwa ma a ce daga mutum ɗaya ne ya zo da hadisi sauran ba su san shi ba kuma sahabi ne to wannan shi ake kira ahad to tana iya yiwuwa a samu sabani idan aka samu irin wannan hadisi ahad ma'ana kila wani malamin ya ce shi idan har aka samu hadisi ahad ba mutawatir ba to kafin ya karbe shi yayi aiki da shi sai ya ɗaura wasu sharuɗa da sai hadisin ya cika wannan ya yi aiki da su mana in ahad ne ya zo mishi ta hanya zai ce to ai bai cika sharuɗan da nake so ba dole wanda zai rawaito hadisin nan sai ya zama adili ne in an ce al'adil eh, shine daga adala mutum ya zama kamar ne kamewa ta hanyar ba a zargin shi da ƙarya ko kuma wasu munanan ɗabi'u ko wasu abubuwa makamancinsu shine ake kira da al'adil sannan ya zama hafid ne ma'ana mutum ne da ma'ana mai kiyayewa ne yana da ƙarfin kiyaye hadisai ba ba mai rauni ba ya zama ya sharɗanta sharɗan da cewa wani a wajen shi in dai hadisin ya zo baya sharɗanta mashi wannan sharɗan Matuƙar ya inganta zai yi aiki da shi in gane ko kuma hadithul ahad hujja ne hujja ne matuƙar ya zo ya inganta ba a cewa dan shi ba mutawatir ne ba za a kafa hujja da shi ba domin ya gabata a wannan littafin da yawa sahabi guda daya zai zo da hadithi kuma wasu sahabbai su ji wannan hadisin a lokacin su ya aiki da shi in gane ko saboda haka hadithul ahad ana samun hadithul ahad ya zama ba'if ne ko ya zama mawdu'i amma in ya inganta to ya hujja ne in gane ko in dai ya inganta hujja ne sai dai in bai inganta ba in bai inganta ba sai ba za a yi aiki da shi ba amma in dai har ya tabbata ko da ahad ne to za a yi aiki da shi kuma akwai hukunce-hukunce da yawa na shari'a waɗanda suka tabbata ta hanyar irin waɗannan hadisai ya ce mitlu ishtirafi ba'abihim arbal hadithi alal kitabi was sunna wasu za su ce in dai hadithi a ahad ko komi karfinsa sai an zo an ɗaura shi a ma'aunin littafi da ƙur'ani in bai ci in bai ci karo da su ba sai a yi aiki da shi ya ci karo da su kuma ba za a yi aiki da shi ba kuma bayan da za a ce hadithi ya ci karo da wata sunna sai dai in ba ingantacce ba ne domin duka wahayi ne qurani wahayi ne daga allah zuwa ga manzan shi hakanan sunna wahayi ne daga allah zuwa ga manzan shi sai dai kawai suna da bambanci cewa wancan ta hanyar mala'ika jibril wannan kuma allah maɗaukakin sarki da kanshi yake shar'anta abin da yake so ya shar'anta ga annabinsa ba tare da wasiɗan wani mala'ika ba in gane ko to wasu sukan sharkanta su ce sai an ɗaura hadisun na a ma'aunin littafi da sunna واشتراط بعدهم hal idan المحدث فقيها إذا خالف قياس usu wasu sai su ce a ba za su yi aiki da shi ba idan wato hadisin ya saba ma wasu ginshikai gane ko na abin da shari'a ta zo da shi sai in ya zama wanda ya rawaito hadisin yana daga cikin fuqaha ma'ana ya san me yake rawaitowa ya san hukuncin abin da yake rawaitowa ma'ana ya zo da wata mas'ala da ta saba da wata mas'ala da aka santa ta shahara haka In gane ko to in ya da hadisin sai su ce to abin cika a gani shi faqih ne ma'ana yana cikin masana ko baya cikin masana in yana cikin masana to za a yi aiki da shi kamar misali ba za ka haɗa mutumin da eh, a sanin addini a cikin sahabbai wanda ya gama zaɗa sallallahu alaihi wasallama so ɗaya ba da wanda ya shekara goma da shi ko za su zama ɗaya yanzu kamar misali ka ce za ka ɗauko umar ka haɗa shi da sahabin da ya gama zaɗa sallallahu alaihi wasallama so ɗaya domin aikin haji kawai da aka watse kuma bai ƙara ganin shi ba Haka ba za su haɗu ba to sai su ce in ya rawaito hadisin da ya saba sai a bincika a gaya matsayin wannan sahabi masani ne daga cikin masana ko kuma a'a kawai ya rawaito hadisi ne in gane ko wannan duka sharuɗa ne Wa washturaku ba'dihim wasu kuma suna sharɗantawa cewa sai hadisin ya shahar ishtiharul hadith intisharul hadith zama hadisin ya watsu wa zuhuruhu kuma ya kai ko ina da ina idza kana fi ma taqummu bihi albadwa idan ya zama mas'ala ce da ta shafi kowa da kowa shine ma ammat bihi albadwa abin da ya shafi kowa da kowa a misali akan wannan ma taqummu bihi albadwa kaman mas'ala ta man massa fal yatawadda amma hadisi man massa fal yatawadda ana wanda ya shafa farji shi ya sake alwala dole shi ta warware wannan matsala din ta wasu kebantattun mutane ne ko ta shafi kowa da kowa kowa yana iya aukawa cikinta in gane ko to sai su ce to sai hadisin ya zama ko da ahad ne to sai ya zama a cikin irin waɗannan matsaloli ne na gama gari ba wai wasu matsaloli bantattu ba a matsaloli ne ke bantattu sai su ce ba za su kafa hujja da hadisul ahad ba gane ko sai a ce ba za a yi aiki da shi ba ila gairi dalika mimma huwa ma'rufun fi mawaqi'i wanda masaloli ne da yawa suna nan a cikin littattafan malamai da za a iya eh, sanin su kamar misali na su ce sai sun sharɗanta cewa wanda ya rawaito hadisin masanin fiqihu ne kamar misali da Ammar ya rawaito hadisin taimama gane ko ah, taimama yanda take shine a shafa gabbai ko ba tare da wanke su da ruwa ba Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiban to ya za a yi tayammama Allah ce ai kawai fa tayammamu sa'idan tayyiban amma ba a ce ga inda za a shafa ba gabban ba za a yi kiyasin ta ne akan alwala ma'ana tunda ita tana madadin alwala ne duk gaban da ake wankewa a alwala ita ma za a shafa ta a to ya za a yi ma'ana amma ya rawaito hadisi wanda zai zo a gaba kana da suka yi sabani da umar radiyallahu anhu a kan abin da ya shafi taimama Amma ya samu janaba umar ma ya samu janaba amma da ya yi birgima ma'ana a tunanin shi kamar yanda yake ganin cewa wankan janaba sai an wanke ko ina da ina ko kuma shi yana son ya yi sallah yanzu kuma yana halin rashin tsarki kuma ba yi da ruwa Don haka sai ya zama sai ya ma dukkan jikin shi a cikin ƙasa yi haka kuma ya yi sallar shi Umar ya ce ni dai ba zan yi irin naka ba ya amma sai irin wannan birgimar da ka ya, amma ba zan yi irin ka ba ni dai sai na samu ruwa Umar bai yi sallah ba sai da aka yi aka yi har ya samu ruwa sannan ya yi sallah suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan ku kun yi daidai da kai amma inda amma dai kai amma abin da ya kamata ka yi da inda ma ya fi ka an taf'ala bi yadaika hakaza ce ga yanda za ka yi da hannuwanka kadai shine fa daraba bi yadihi al-arda thumma masaha bi wa kaffayhi thumma masaha bi wajihi wa kaffayhi ma'ana sai ya shafa fuskar shi da hannuwansa to irin wannan hadisin kaga daga ammar sai umar ma'ana wanda suka san hadisin kai wani bai san wannan hadisin ba haka sai a ce to tunda su rawaito hadisin nan to su suna cikin fuqaha ko ba sa ciki ai suna cikin fuqaha in gane ko saboda haka sai a dauki wannan ayi aiki da shi in gane ko amma ya ce misali sahabin da ya rawaito hadisi wani sahabi ne daban da ba a san shi ba sai ya ce a ba za mu yi aiki da shi ba in gane ko Kada sababul khamis dalili na biyar da yake kawo samun sabani tsakanin malamai an yakuna alhadithu kad balagha wa thabata indahu lakin nasiyahu ya zama hadisin ya iso ma malamin kuma ya tabbata a wajen shi amma dai ya manta ana hadisai suna da yawa na yawa mutum ya zo ya wani yanke wani hukunci sai daga baya tunatar da shi a kamanta hadisi kaza ne da ya ce a yi kaza sai ce a yanzu na tuna ko ce ni san ban tuna ba ana iya tuna shi bai tuna ba in gane goya ma kore gaba daya wa hada yaridu kitabi wa sunna ce wannan yana aukuwa ko a littafin Allah ko a sunna ta masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mithlu al-hadith al-mashhur an Umar radiyallahu anhu annahu su'ila an ar-rajul yajnubu fi safar fala yajidu ma shine hadisin Umar da Ammar an tambaye Umar fatawa mutum ne ya samu janaba yana cikin halin tafiya amma bai samu ruwa ba faqala yace la yusalli hatta yajida al-ma' shi kar yayi sallah har sai ya samu ruwa haka Umar ce bai iyakance ba idan kafa khuruj al-waqti aw ghayru khuruji shi da yace la yusalli hatta yajid al-ma faqala lahu ammar ibn yasir radiyallahu anhu yace ya amiral mu'minin amma tadhkuru id kuntu ana wa anta fil ibil fa ajnabna ka manta cewa da ni da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu muka tafi da wasu raguma muka samu janaba da ni da kai fa amma ana amma ni dai ma'ana yanzu amma kenan fa tamarratu kama tamarru dabba sai na yi birgima kamar yadda dabba take birgima gani ko an ce dabba ana nufin mai kafa hudu gani ko wannan shine istilahin da mutane suka fi sani ko tinkiya gani ko ko afiya sai sauransu bayan kana wasu suna iya itilakin sun dabba akan wani ma'ana daban yanzu idan a hausance ne in ka kalli mutum kashe mishi dabba kawai me kake nufi kana nufin mara hankali ba ai kana nufin akuya ba ko wani abu ko wasu kabilu na larabawa suka ce dabba suna nufin jaki amma dai a dabba a shari'ance shine zatul qawaimil arba ne abin da yake da kafafuwa ya ce wa amma anta amma kai dai umar fadam tu salli sai kai baka yi sallah ba fa zakarta zalik fa zakartu zalika lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai na gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya auku fa kala yace inna ma yafika hakaza ai ga abin da zaka aikata kawai wa daraba bi yadayhi al-ard fa masaha bihi ma wajhahu wa kaffai ya buga hannun shi a ƙasa sannan ya shafa fuskar shi da hannuwansa fa kala lahu umar sai umar yace mishi ittaqillaha ya ammar umar ya ce ka ji tsoron allah amma ma'ana ya za ka faɗa abin da ba haka ba umar ya manta faƙa da sai amma ya ce in shi ita don mu hadith ne in ka so ba zan ba da labarin hadisi amma dai na baya na sani faƙa da sai ya ce ban nuwalli ka min kamata wallai ta ma'ana za mu danganta ma laifinka in kai kai ba da fatawar ka ba da labarin ka je ka ji amma ni dai ba ba na sani ba ya manta a dan adam gane ko yana iya bada abu kuma daga baya ya dan haka Umar ya manta amma Amar ya tuna yace fa hadhihi sunnatun shahidaha Umar ibn Taymiya wannan sunna ce da Umar ya santa ya halarce ta radiyallahu anhu thumma nasiyaha sannan ya manta hatta afta bi khilafiha asai da yi fatawa da sabanin wannan din wa zakarahu Ammar radiyallahu anhu fa lam yadhkur har amma ya tunatar da shi bai tuna ba ya manta shi da saboda shekaru da kuma nauyin shugabanci a wannan lokacin yana iya sa mutum ya manta gane ko saboda haka umar ya manta malam amma ya ce wa lam yukazzib ammar bai karyata ammar bai ce karya kake yi ba shi da ya ce ka ji tsoron Allah amma ba karyata shi yayi ba bal amarahu an yuhaddisa bihi yace ka ba da labari amma dai duk abin da yake dawo kai zaka rubuci wannan nauyin ni ba ruwa na akai yace wa abdabu min hada abin da yafi wannan nuna nuni wa da ma'ana zurfi na da nuna cewa hakan takan faru shine annabu khataba an-nasa faqala la yazidu rajulun ala sadaqi azwajin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa banatihi illa radadtuhu zamanin umar an samu wasu sun koka mashi cewa sadaki ya yi tsada da haka ba sa iya aure kuma shi a matsayin shi na kalifa sai ya ce to shi kenan ya hau mun bari ya yi hudu ba ya ce kada in ƙara jin wani ya yi ƙari a kan sadaki ƙarin da ya wuce sadaki a kan sadakin masu Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya bayar ga aka bayar ga 'ya'yan shi da kuma shi ya bayar ga matayen shi ce kar kowa ya dole akan wannan shine itna ashara uqiya uqiya goma sha biyu wa nashan da kuma rabin uqiya gane ko amma kudi ne mai yawa fa sun an juya su sun kai kusan miliyan biyu da wani abu sabon mu yanzu uqiya din nan awu ne da ake awu na zinari ma'ana ana auna zinari da ukiya guda ɗaya shine ons da ake gwada zinari da shi to ukiya goma sha biyu da rabi an ce nawa ake awon zinari, ma'ana gram ɗin zinari yanzu guda ɗaya zinari mai kyau yana kaiwa nawa ba wanda ya shirin aure ne <laughs> ma'ana zinari ma'ana abin nan gram ɗin shi da yana kaiwa nawa hmm? to wannan ɗin guda ɗaya ba shi bane ukiya shi kai shi yana daga cikin abin da za a kwatanta akan ukiya bai kai ukiya ɗaya ba shi gram ɗaya saboda haka kuɗi ne mai yawan gaske in gane ko ukiya guda ɗaya zai kai dirhamomi masu yawan gaske in gane ko saboda haka umar ya ce duk wanda ya yi aure ya sa sadakin ishi ya wuce haka ya ce to zan soke wannan faƙalar lahu imra'atun sai wata mata wata mace a cikin mutane ta tashi ta ce a amiran mu'mini lima tuharrim na shay'an a afanan za ku iya me yasa za ka hana mu abin da Allah ya ba mu sun makara sai ka karanta wannan ayar wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an Allah ya ce wa in aradtum zaujin zawjin makana zaujin idan kuka yi niyyar ma'ana rabuwa da matayenku in gane ko ma'ana mutum ne zama yaƙi tsakanin shi da matar shi har yayi niyyar yayi wani aure shine wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin ma'ana zaman ya ƙi dadi aure ma'ana zai ƙari ce to in kuna nufin ku sake wani auren in gane ko ko ku auro wata mata akan wannan ko kuma ku rabu da wannan ku auro wata in kuna da wannan niyya din wa ataitum ihdahunna qintaran alhalun kuwa kun bai wa ita wacce kuke tare da ita din qintar dukiya ce mai yawa ba ta da iyaka shine qintar wannan zai nuna ma fahimtar ita matar da ta yi ce Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintara alhalin ko kun ba su dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'an kada ku karbi komai daga ciki shahid anan, nan aya shi ne wannan lafazin na ƙintar gane ko to haka ta ce Allah ne ya ce ana ba da ƙintar ana ba da dukiya mai yawa saboda haka ya zaka ce za ka taƙaita mana to a nan umar sai ya janye daga wannan abin da wato ya so ya yi duk da yake gane ko akwai eh, rauni a cikin sanin magana dai ta shahara ala faraja umar ila qawliha wa qad kana hafizan bil aya walakin nasiha cewa umar sai ya dawo ya ce to ne ya janye daga hanin da yi. gane ko alhalin ko umar ya san aya ya kiyaye ta amma dai ya manta yake akwai wata ruwaya da bai haƙi ya rawaito wacce take cin karo da wannan kissar cewa wata rana umar radiyallahu anhu ya ce kharajtu wa ana uridu an anha an kathrati sadaqi fa zakartu hadhihi al-aya ce na bu ta danna ya hani wato akan yawan sadaki sai na tuna wannan ayar sai ya karanta ayar wannan bai haƙi ne fitar da shi to kaga idan ya inganta Umar bai yi mantuwa a nan ba ta iya yiwa kila kafin ya je kai ga wannan bayanin sai ya janye in gane ko amma da abin da ya shahara a cikin littattafai shine cewa yayi bayani din macen ta dakatar da shi a cikin mutane to yana da kyau a tabbatar da ingancin duka gisoshin guda biyu in gane ko amma dai wannan bai hajiya fitar da sanadi mai kyau قال وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا أهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن الكتاب هكذا أقول abin da aka rawaito cewa Aliyu dan Abi Talib ya tunatar da Zubair yawmal yaushe ne Shi ne bayan rasuwar mazala Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kashe Uthman radiyallahu anhu an ta samun sabani tsakanin sahabbai sai aka samu wasu daga cikin sahabbai sun tashi suna neman jinin Usman ma'ana wanda suka kashe shi cewa sai an hukunta su ma'ana suka ɗauki jama'a suka nufi eh, wanda ya zama shine khalifa shine Aliyu dan Abi Talib wanda suka nufi shi kuwa akwai azubair ibn al-awwam akwai talha ibn ubaidullah akwai kuma aisha radiyallahu anha su ne suka tafi suna neman cewa sai an fitar da wanda suka kashe Uthman kuma sun ji labarin wanda suka kashe Uthman din suna kufa inda Ali yake wato kalifanci ma'ana inda daula take ma'ana nan ne asima in gane ko An nema matsugunar shugabanci ta haka da suka je an yi wannan yajin ana kiran shi yawon jamal saboda aisha tana kan raƙumi radiyallahu anha gane ko to sun samu sabani kwarai da gaske sun yi ta mai da magana aliyu radiyallahu anhu yana gaya musu shi ga ra'ayinsa su ma suna cewa ga ra'ayinsu shi yana cewa ra'ayin shi yanzu ba maganar a fitar da wanda suka kashe Uthman bane ma'ana wannan fitinar da ta taso a yi ƙoƙari a magance ta tukunna don bayan ya koma ya yi binciken cewa waye ya kashe Uthman sai duka mutanen sun fi dubu biyar suka ce duk mu muka kashe su to zai kashe mutum dubu biyar a lokaci daya sai ce duk mu muka kashe su sai dai abu a yabin da za a yi ce dukkan mu muka kashe Uthman saboda haka ya ce shi yana ganin a yi jinkiri a hankali za a gano waɗanda suka kashe Uthman radiyallahu anhu su kuma suka ce sai dai a take a fitar da wanda suka kashe Uthman in ba ka ba za su koma a ƙarshe dai an yi yaƙi sahabbai sun rasu ma'ana sahabbai sun kashe sahabbai wannan yana daga cikin fitintunu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su ana sahabbai ne suke yaƙi da sahabbai bangaren Ali da kuma bangaren waɗannan in gane ko to anan shine aliyu radiyallahu anhu yake tunatar da shi wato zubair an san zubair dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko me dangantaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zubair ibn al-awwa me dangantaka su na an san shi ai zubair ibn al-awwa ko me dangantaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shi a'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce dangantaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta kusa an san safiya ko safiya bintu abdul muttalib ita ce mahaifiyar zubair ita ce mahaifiyar zubair gane ko dan haka mahaifiyar shi kanwar ko yayar mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi az-zubair ibn al-awwal gane ko ali rabbi Allahu an ya tunatar da shi Allah bai ban iko na bi bidaya wa nihaya ya kawo kissar gane menene abin da ya gaya masa gane ko amma shahidai ya nuna masa wani abu zubair suka ya janye ana bayan an gama yakin aliyu Allahu an ya bi ya ya tura aisha radiyallahu anha akan ta koma madina ya hada ta da mutane akan ta koma madina ta yi haƙuri da abin da ya faru bayan an yi yakin kenan an yi yakin an kakkashe sahabbai da yawa da yawa sun rasu gani ko amma dai wata jarabawa ce da Allah ya daura ma sahabban masu Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya mafi kiyayewa mutum ya wato tsarkake harshensa daga wannan matsala wasu suna shiga wannan matsala da ce ai wane ne da gaskiya wane ne bai da gaskiya kuma manzan da sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada fatawa akan wannan yake cewa wato wata rana dan shi Hassan radiyallahu anhu ya fito yana rarrabawa har ya zo gaban manzan da sallallahu alaihi wasallam sai manzan da sallallahu alaihi wasallam yake cewa innabni hadha sayyid cewa wannan dan nawa zai zama shugaba yuslihu Allahu bihi qa'ifataini min ummati na kulluhum alal haqq cewa Allah zai sulhunta tsakanin wasu ɓangarori guda biyu daga cikin al'ummata da suke yakin juna dukkansu akan gaskiya suke to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce dukkansu akan gaskiya suke waye zai so ce ɗaya akan bata yake sai wanda Allah ya jarrabe shi haka wasu zaka ga yazo ya samu ya ce ai laifin Ali a laifin Aisha ne laifin waye da sauransu in gane ko ce kulluhum alal haq kuma haka ne ya tabbata an yi ta wannan sabanin har bayan har ma ya kai ga mutuwar Ali radiyallahu anhu har aka kashe shi duk a cikin wannan fitina duk wannan fitinar ita ce mafari aka kashe Ali radiyallahu anhu da sa'amar da sauransu a lokacin ne khawarijawa suka fito suke cewa su ba su yarda da abin da Ali yayi ba dan haka shi ma ya kafirta to ya za a yi yaƙi bai kama bayi ba ai bayinsa ne tun da har ya ci su a yaƙi ma'ana ya kama aisha ta zama baiwarsa <laughs> har abin da ya faru da ya abdullahi dan masu eh, dan abbas ya je ya yi jayayya da su aka fahimtar da wasu da yawa daga cikinsu suka janye daga wannan ra'ayin da suke a kai almuhim yana nan cikin littattafan tarihi qala wa hada kathirun fi salafi wal khalaf irin wannan sabani yana nan da yawa a cikin magabata da kuma wanda suka zo bayan su ana kaga mutun ya yi fatawa amma ya manta cewa ai fatawar ba haka bane saboda kila ya manta da wasu dalilai sai daga bayan an tunatar da shi ya a to ai ashe haka din ne da sauransu a so nawa ne fatawa yake fatawa daga baya wani ya tunatar da shi ya a ai an samu kaza sai ya a shi ya manta bai san da wannan ba ko wani ma zai ce sai ka kawo mishi inda ka gani kuma ta iya yiwa shi ya taba sanin wannan dalilin amma ya manta to wannan dalili ne da yake iya haifar da sabani in gane ko kuma an duba taken littafin dama mala yana cewa dauke zargi ne daga manya-manyan magabata don wani ya dauka kawai sabanin da ake tsakanin abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad sabani ne na san zuciya to yana kawo dalilan da suke sa su sabani kuma dalilai ne karɓarku ba wai suna saɓani ba ne kawai saboda kowa yana so ya nuna ya fi wani a ga irin dalilan da suke sa suke samun saɓani a tsakaninsu a sababu sadis dalili na shida ya ce adamu ma'arifatihi bi dalalatin hadith ya zama shi wanda ya san ya ji hadisi ya ɗaukan ma hadisin wata fassara da daban saboda lafazin da zai zo a hadisi kamar lafazi ne na alkur'ani wani lokacin lafazi yana zuwa guda daya amma yana iya daukan ma'ana daban-daban kuma duka su yi kunnan doki in gane ko duka su yi ma'anar abu guda daya suke nunawa ba kuma ma'anar da tafi wata rinjaye a harshen larabci ana iya amfani da kowane kalma a waje kaza amma ma'ana daban-daban ma'ana kalma ɗaya mai ma'ana uku ko mai ma'ana hudu ko fiye da haka sai ta fado a cikin zancen manzala sallallahu alaihi wasallam idan har ya zama tana da ma'ana daban-daban ba kaga zai nuna cewa bayan da za a mata fassara da ya ko kowa zai ce to ni ina ganin wannan ma'anar ita ce fi? ko wannan ce a'a ni ina ganin wannan ma'anar ita ce ta wannan ce ni ina ganin wannan ma'anar ita ce ta to ma'ana yana zuwa lafazi ne guda daya amma yana zuwa da ma'anoni daban-daban to sai ya zama shi wanda ya ji hadisi ya ɗauki hadisin cewa wato ga ma'anar da yake nufi tana iya yawa ma'anar daidai ne ko kuma ya zama ma'anar tashi kuskure kamar wani kila zai ce man ahdatha fi za hadha taɓa jin wani yana wannan maganar ma dai samin fa huwa raddun ce yayi ridda fa huwa raddun ya yayi ridda ba a ce fa huwa riddatun ba fa ce fa huwa raddun yace yayi ridda misali ce ba magana ridda a cikin wannan ngani ko la cewa kai fa huwa raddun ai mardudun laysa maqbula ba za a karba ba amma ba magana da ake a kan wajen ba to kaga wani wanda zai zo ya ma hadisin ya dabe ba hadisin wata irin fassara da ba abin da take nufi ba sai ya bashi wannan fassara da me yake kawo haka taratan yace wasu lokutan da kaunin lafzin ladhi fil hadithi gariban inda ko ya zama lafazin a hadisi shi bai gane ma'anar lafazin ba bakon kalma ne shi yasa malamai Allah ya saka musu da alkhairi suka tashi irin waɗannan kalmomi da suke baki a alqur'ani da hadisi sai su yi littafi musamman su fitar da su su bayyana ma'anarsu saboda gudun irin wannan ya ga samu wanda suke kaman ibn kutaiba ya kawo a cikin littafinsa Mushkilul Qur'an irin waɗannan kalmomin masu rikitarwa gane ko ibn al-Athir da ya yi littafinsa An-Nihaya fi Galibil Hadith wal Athar shi ma littafi da yake kalmomin hadisi wanda suke zuwa a rasa ne suke nufi zai kawo ma'anar kalmomin a cikin harshen Larabci gane ko kaman ah, al-mufradat fi Galibil Qur'an na Ar-Raghib al-Asbahani shi ma yana da wani littafi a sun shi al-mufradat kalmomi ne na alqur'ani ya fara tun daga adam ma'ana adam ana sabani akan adam ai me yasa aka kira shi adam wani yace saboda jikin shi akwai jini ko wani yace a'a saboda launin jikin shi an an an an halice shi ne daga kowane irin bangare na ƙasa ma'ana aka tattaro aka tattaro aka tashi domin shi ma yana zuwa da irin wannan ma'anar da dai zauran zai ce to menene asalin ma'ana to duk irin waɗannan sai shirin wannan malaman suke kawo kuma da zai kawo misali ya ce mitlu lafzi almuzabana mala ya ce kamar lafazi na almuzabana me almuzabana eh, wani kila bai taɓa ji almuzabana ba sai yau ko almuzabana shine ake kira bai'ul araya a wajen malaman fikihu bai'ul araya ila an sake shiga duhu ko shine wato mutum yana da dabino yana da tamar in an ce atamar yana da kyau a san wannan da kyau in an ce atamar shine dabinan da ya riga ya bushe an riga an cire shi a bishiya ya shekara ko ya yi watanni an ajiye shi irin wannan da ake sayarwa kan hanya shine ake kira tamar to akwai kuma a roba shine dabinan da yake wato yana yana saman bishiya ba a riga an cire shi ba amma ya nuna sai dai bai gama nuna ba ma'ana danye-danye da kuma nuna a jikinsa to muzabana an an shiga babin fikihu idan mutum bai fahimta ba sai ga kaman akwai riba a ciki gane ko riba wacce take ta fifiko saboda mutum ne zai zo da tamar zai zo da dabino yana so ya ba mai bishiya shi ya karɓi wancan na bishiyan shi kuma ya ba shi wannan busasshen in gane ko to amma idan aka zo aka auna ba za ka ga cewa ƙila adadinsu ba zai zama ɗaya ba ko zai zama ɗaya saboda wani ya riga ya musu don haka wannan zai zama ya fi yawa akan wancan na bishiya ƙila ya za a yi auna a kwatanta idan kwando ɗaya ne yake cikin dabino kana da dabino kwando ɗaya ya za a yi auna a ce to na kan bishiya shi ma ya kai kwando ɗaya to zai zo ya ce ni ina so in sai na kan bishiya amma zan baka kwando ɗaya ne ni na cewa na kan bishiya to kaga yiwuwar a ce sun daidaito ya zama daidai da wahala to wannan shine musabana in gane ko kuma bai da haya amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sauki akai shi istithna ne ana Allah ya fitar da shi daga babu riba gane ko ba ba ba ba cikin wannan saboda buƙatar mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance gane ko ya kanci da wani adadi cewa abin da bai wuce wannan adadin ba ana iya wannan cinikayyar a ciki amma in ya tsara ra'ayi gane ko amma kai ne ka zo da shinkafa yar hausa buhu daya kai kuma kana son shinkafa mai kyau ta kamfani ba wacce ake zuwa hanyar kano a sai buhu a mata fenti a ce daga thailand bane haka wa ta asalin kamfanin gaske ko ka san ko kudin su ba ɗaya ba misali ka iya cewa ce ta hausa gida ta kai dubu shida ko dubu bakwai ko wacce take karyar sai kuma a ce asalin ta kamfani dubu goma sha daya ko ko dubu sha biyu ko dubu tara gwargwadon dai karfin kamfanin da kyanta to an ka kawo ta hausa kai kuma shi yana da wannan mai kyau sai ce sai ka kawo ta hausa buhu daya da rabi saboda wannan ta ta fita ka tsada ni sai in ba ka wannan buhu daya to wannan ruban ya ne ko baya halatta mutum ya bada abu wanda yake jinsi daya amma ya fifita daya akan daya wannan baya halatta gane sai dai in kana so ka je in siyar da ta hausa ta ina da wani dan cikon kudi da zan cika zo in cika sai in saya a wajen shi amma ba in bashi buhu ɗaya da rabi ya ban buhu ɗaya ba wannan akwai riba a ciki ka fifita ke to ba a ba. to wannan shi ake fifi da musabana amma a cikin wannan nau'i na tunda wancan dabino ne wannan dabino ne to bai kamata ce da ya fi yawa amma dai bambancin da ake samu ba yawa kuma akwai buƙatar al'umma a cikin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sawwaka musu akan muzabana saboda mafi yawanci shine abin da suke ci a gida ba busasshen dabino suke ci ba wannan danye danyen shi ake bukata in gane ko saboda shi ba yi da karfin wato eh, da zai zama ya cutar da mutum a ciki, to shine yawanci in mutum yana dan son nishadi zai zauna da shi da iyalan shi shi suke ci a gida madadin abinci ba wannan wanda ya riga ya zama tamar shi ana ajiye shi ne saboda bukatu saboda cinikayya saboda siyarwa da sauransu to wannan lafazin na musabana sai a samu sabani akai kaga lafazi ne bako yanzu an ce musabana a hausance me za a kira shi to canji ko to mubadala kuma shi ma canji ne amma mubadala daidai ke da musabana ba daidai yake ba mubadala yana iya yiwa wani abu ne da wani abu amma wannan ya keɓanci abin da ya shafi dalilu to wani in ya zo ya karanta muzabana bai san da zai bayani mai muzabana ko don haka sai ya ba shi fasarar da yake so ya ce wal muhabara haka don muhabara me muhabara muhabara shine kamar yadda ake ba da aron gona ana ba da aron gona ko nawa ake biya an bayar ya dangana imma ya ce idan ka noma za ka ban buhu daya ko ko kuma a'a in an noma ta gaba ɗayanta a ban kashi biyu a ciki kai ka ɗau sauran abin da ya rai ko ko kuma a'a ka biya ni kaza kuɗi ko shi kenan shine ma'ana ladan abin da na baka aro na gona ta ce amma ni yanzu ban da nauyin ba da karfin da zan iya noma ta amma ka zo in baka haya to muhabara ita ta sha babban da haka muhabara shine mutum ya ce na baka gona ta ka je kai noma a kai amma bangare kaza bangare kaza da abin da ya fito a cikin bangare kaza na wani wannan shine muhabara to amma akwai akwai akwai yaudara a ciki saboda shine mai gonar ya san inda yake da kyau ya san inda bai da kyau yana iya yiwa ya bashi inda yake da kyau shine inda ya zaba ne yazo ya gama noma ya nan dinnan bai ba sai wancan ne yayi ga an cutar da shi wannan shine muhabara to kaga yi wani zo wucewa ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam anil muhabara wanda bai da gogewa da sanin waɗannan kalmomi cikin larabci sai ce al muhabara daga khabar daga labari ne manzo Allah ya hana ba da labari ko sai ya zama muhabara ba da labari ko neman sanin labari ko wal muhakala al-muhakala shi ma kamar irin wannan ne amma shi ya fi kama da cewa ka ba mutum gona din sai ya baka wani abu ma'ana ya baka hatsi ce zan baka gero kwano kaza ni kuma zan noma gona ka gane ko daga hakan wal mulamasa duk nau'i nau'i ne na kasuwanci cinikayya da ake yi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda akwai cuta a ciki almulamasa daga allams a wanda bai sani ba sai zo ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya hani akan shafa ko me yake nufi da mulamasa wani nau'i ne na kasuwanci suke a jahiliya in ka zo ka tsaya a shagon mutum sai ya ce to duk kayan da hannunka ya taba ciniki ya gudu ba warwarewa to tana iya yiwa ka kaba kuma kai ba shi kake so ba kawai zai zo ya bace ma kayan ne ya ce ka sa hannunka duk wanda hannunka ya taba shi ne naka kuma baka yi sakawar wani wannan cinikin ba ko nawa ko abin mai kai kudin da ka bayar ba haka zaka dauka ta dauka wani lokacin suna yin shi ana kiran shi ul hasad shi mulamasa ma'ana zai iya baka tsakuwa ya ce ka jefa tsakuwa duk abin da abin ya taba ya zama na kaziya mu mulamasa din duka ana kiran shi bai'ul hasan sai zo ya dauki tsakuwa ya ce to ka jefa duk abin da ya taba a shagon naka ne haka ga akwai yaudara ce ko ko dai kai ka cuce shi ko shi ya cuce ka domin tana iya yiwa ka dauki tsakuwa misali shagon waya ne ka shiga tana iya yiwa ka dauki tsakuwa ka jefa ta fada kan Samsung Galaxy kuma kai dubu ɗaya ka bayar kaga ka cuce shi ko ko kuma ka bada dubu ishirin misali ka jefa da koma kan wata yar karamar nokia ko techno irin na china nan da basu dubu uku ba kuma ba yadda za ka yi kawarware ba ya kullu kasuwanci to kaga hanya ce ta cuta wannan shine mulamasa wannan koda za ka ganshi a cikin littattafan fikiyo abinda ake magana a kai kenan to ma'ana rashin sanin ma'anar waɗannan irin kalmomi shi kanshi yakan kawo saɓani tsakanin malamai gane ko wal munabaza ne almunabaza daga nabaza shine wato buda abu mutum ya zo ne sai shimfiɗa ma kayan ce ka siya in gane ko kamar yadda ake a bakin hanya in gane ko mutum ya bujiro ma da kaya sai ya zo ma da kaya a nan nada a nan nada shadda shadda ko a fa, a fa. ce gashi nan ɗauka wanda ya ma sai ka je ka gwada sai ka ga abin nan ya ji ɗaya kwali aka sa tsakiya in gane ko to shi ne irin wannan in gane ko mutum ne zai ce shimfiɗa min tufafi ni yi ciniki a kai ma'ana a kan duk abin da na shimfiɗa shi ke na ya zama nawa sai a yi ciniki a haka ba walgara algara shi ne yaudara in gane ko wani zai iya cewa rudi la abin nufi yaudara a nan kamar misali abin da ya zo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama an baiki a samaki bil ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikayyar kifi yana ruwa mutum ne zai zo ya ce ma ai gashi sallah ta zo tunda dai baka da niyyar ga yanzu kila ba za ka iya layya ba ina da kifi yanzu ka ga naman kifi ya fara haya mu kyau saboda aka zo mu je gona ta ina da kifi sai ya duba cikin inda yake kiwon kifin nan sai ya ce to kaga kifayen da suke cikin nan za mu yi ciniki da kai kai baka san faki ba ba kana ganin su suna yawa abuwa sai ce na yanzu ka ba da dubu biyar ka ba da dubu biyar to wayannan kifayen naka to kana da tabbacin cewa kifayen nan sun kai wannan kuɗin in gane ko to wannan kaga akwai nau'i na yaudara a ciki ko mutum ya ce wallahi na siyo rabon na daure shi a gida ina nufin layya da shi jiya da dare sai aka dauke shi wani ya ƙetaro katanga ya ɗauke ya rago da haka sai ya ce mashi yanzu abin da za a yi ka mayar min da kudin rago duk inda ka kama shi ya zama naka kana ganin wannan kasuwancin akwai gaskiya a ciki wannan shine bai gulgara, ma'ana cinikayya da yake da cuta da yaudara a ciki ko kamar irin mutanen kauye misali yana da zabi amma zaben abin shi suke kwana sai ce na siyar ma da zabi guda biyu daga cikin waɗannan kuma ka san akan bishiya suke zama ya za a yi ka kama su ba inda za ka kama su to wannan shine irin waɗannan kalmomin da suka zo kaga ba wai kalmomi bane ba a fassara an ce gashi ba kalmomi ne a dubula suka zo to rashin sanin ma'anonin kalmomi din shi kanshi ya kai zuwa ga rashin ya kai zuwa ga sabanin fahimta in gane ko yace ila gairi zalika min al-kalimat al-ghariba allati kad yahtalifu al-ulama fi tafsiriha kalmomin da za zaka ga malamai sun yi sabani akan shi Wakar Hadithin Marku, akwai hadisi da yake ana ta kai kawo a kan shi wannan hadisin, in gane ko hadisi ne yana da tsaroni gaskiya amma dai akwai ana aiki da abin da ya gunsa shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala itaqa fi iglaq babu aure babu saki babu yantawa fi igla yanzu matsalar shine wannan kalma ta igla da hamza da gain da lam da kuma ka daga ina aka samu ta daga kalku shine rufe abu ngai wa ghallaqatil abwa ko sai aka ce babu saki fi igla wani zai so ya ce in dai har ya kulle kofar gidan ko ya saki ta bata saku ba shi fahimtar da yake na akan za ka fi gida, ko sai ce inda har ya kulle kofar gidan bata fita ba duk abin da aka yi ta saku ba to ga wannan bai fahimci ne ake nufi da gida wasu ka ce ma'anar shi ne mutumin da ya shiga cikin imaucewa da buɗewa ma'ana kai ai saki sakin shi da ba, saboda yana da irin hali kwakwalwar shi ta toshe mutum ne ya taso daga kasuwa misali irin abubuwan da suke faruwa Allah ya tsare sai aka jefa ba misali shagon shi gaba ɗaya ƙone da ƙyar sha shi da kanshi da ƙyar sha yana dawowa gida sai matar shi ta faɗa shi da bataci na sake ki kaga wannan iglak ne yana cikin wani irin hali na wato fushi da sauransu akwai sabani na malamai akan mas'ala ne ana kiran shi wasu na cewa kan tilastawa iglak shine ka tilasta mutum in gane ko shi yasa za a zo sabani akan mutumin da aka tilasta shi ya saki matar shi ta saku ko ba ta saku ba ana ko mahaifinsa ko waliyin shi ko mahaifiyarsa ta ce sai ka saki mata kuma shi yana son mata ce sai ka sake ta dole in kuma baka sake ta ba misali ba ni ba kuma shi yana so kaga wannan tilasta ne ko ba tilasta ba to sai ya sake ta ta saku ko ba ta saku ba to wasu suka ce shi ma wannan fasara ne na Igla. to kaga a san ma'anar kalma din sai zama ana ta sabani akai me ake nufi da Igla. to shi nan mutum sai ya je Allah ya sawaka ya je ya sha abun maye ya dawo gida a bige sai ya saki matar shi ta sako suka ce shi ma Igla ne dan kwakwalwar shi ta toshe in gane ko akwai littafin da shi yin qayyim ya rubuta shi al-majmu mutane a kan irin wannan sakin da ake an gane ko ne ko sakin mutumin da ya fushi ko mutumin da ya kaza da sauran to in ka saki baya zuwa dama sai da fushi ko saki yana zuwa ba fushi ne haka kawai mutum ya zauna ya yi saki yana cikin walwala da sauran ila sai akwai abin da ya kawo sa ko saboda haka irin waɗannan kalmomin da suke zuwa a cikin hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam su kansu mai zanna ne ma'ana abu ne da zai iya haifar da sabani saboda ka san shi larabci harshe ne wanda yake yana da yalwa sosai to kalma ɗaya tana iya nufin abubuwa da yawa har idan kalma guda ɗaya kuwa za ta ɗauki ma'ana da yawa dole fassarar ta ba ta ɗauki fassarori daban-daban to irin wannan shi ma yakan kawo sabani tsakanin malamai gane ne sabanin da aka samu da imamu Malik Allah ya masa rahama lokacin da ya ce duk wanda aka tilasta su suka saki matansu matan ba su saku ba wannan sabanin ya shahara a lokacin da khalifofi suka ce sai an musu mubaya ma'ana sai an zabe su kuma sai an zaɓi wanda suke so imamu malik ya bada fatawa ya ce ba a tilasta ma mutum aka ce duk wanda bai zaɓi shugaba ba kuma aka zo shugaban ya zo ya zama Shi shugaba kan bayan sun fi zaben shi aka ce to duk wanda da yi wannan zaben bayan sun shi ta saku imamu malik ya ce matar shi bata saku ba kai ta ja da shi ya tsaya akan haka har ma abin da ya faru ya faru aka mishi bulala a garin madina aka aske mishi kai da gefe aka daura shi akan jaki aka kewaye gari da shi wai duk dai a da shi amma dai bai janye daga fatawar shi ba ce duk abin da za ku yi ina ni abin matsaya ta kenan da haka ba wai yau ne aka fara tozarta malamai ba na ga wannan suna tsayuwa ne akan abin da suke ganin daidai ne mana ko gaban Allah ya tsaya yana ganin zai iya kare matsayar da ya to akan wannan mas'ala din ce ta ku da ikira kuma duk akan wannan hadisi la ka fi Ya ce wa man yukhaliquhu la ya'rifu hadha al-tafsir kaga wani wanda zai saba ma sai bai san wannan tafsirin ba in ka zo ka ce mishi ai an yaji an ce an yi fatawa an ce duk mutumin da ya saki mata shi cikin fushi ba ta saku ba an ji shi ya yi sakin kuma ya zo yana nadama sai a je wajen iyayen ke ce wallahi lokacin fushi na yi kuma na ji an ce duk wanda ya sake ta cikin fushi ba ta saku ba <laughs> sai ba da ya ce a ai ka riga ka yi makara ai ba wasa a cikin saki ai ka riga ka yi shi ba ruwa nan da fushi ko ba fushi ba to kaga gida dole fatawa za ta bambanta gane ko ba ai muna nufin cewa ba mu da ya saki shi ba dai ba akwai sai ka karanta maganganun malamai zaka ga wanne ne kudin jayi akan wannan mas'ala yace wa taratan wani lokacin kuma likauni ma'anahu fi lugati wa arafahu fi lugati wa urfi ya zama wannan abin kalmar da ta zo ma'anarsa a harshensa da al'adan da ya taso haka ne amma ghairu ma'anahu fi lughati nabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake nufi ba kenan in gane ko misali lafazi na sallah me sallah take nufi a harshen larabci addu'a ko to shi kenan. an ce sallah tana nufin addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقبل الله صلاة أهلكم إذا أحدث hatta yatawadda Allah baya karban addu'ar تؤرد ku ko haka ne ko a to sallah ai ma'anar ta addu'a ce a cikin lafiya ba ga nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin sallah da kuka sani ta addu'a ba ana nufin sallah wacce take mai ruku da sujada in ba haka ba ko zaka iya bada fatawar cewa mutum wajibi ne in zai addu'a sai ya Allah ko aje la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda Allah baya karban addu'ar ɗaya. ka so ne yana da dan jayanci ce ai addu'a Allah aka ce ana nufi a cikin larabci haka Allah baya karban addu'a sai an yi addu'a. ana magana kan sallah ce ta sallah sosai to kaga zai iya yiwa ma'anar shi shi abin da ya sani a harshen sa wannan ma'anar ne amma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita bace ma'anar da ake nufi ana nufin wata ma'ana ce daban ta shari'a in gane ko to wannan shine kamar misali akan haka wa huwa yahmiluhu ala ma yafhamuhu fi lugati shi zai dauke shi ne akan abin da yake fahimta akan harshen sa bina'an ala anna al-asla baqa al-lugha wannan masala ce ta sabani cewa asali shine abin da harshe yazo da shi sai ai maintaining din shi a tsaya a haka ba a tashi a kai in gane ko misali kalmar at saki in gane ko me ya ma'anar shi a harshen larabci ma'anar shi al ma'ana ka warware abu daga cikin ɗauri in gane ko sai mutum ya zo ya saki matar shi ya ce ya kulana ya ke wanci ana fallaktuki tabliqatan wahidatan ce na sake ki saki daya ya aka gama ta tafi gidansu da komai da komai zai zo ya ce a da aka zo gidansu wa da ka sake ta ce a aini abin nufi na na aika ta ne irsal ma'ana na ware igiya na ce na ci na aike ta ne gidansu wana akwai wanda zai dada wannan shi a fahimtar shi yana nufin talak sake abu ma'ana kamar dabba ce tana daure ka sake ta sai a ce a talakta ma'ana ta warware ta ta tafi sai ce to shi wannan ma'anar ta harshen larabci ita yake nufi waye zai dada wannan ba ita shari'a take nufi ba akan kalmar talaq da Allah ya ce wa idza qallabtumun nisaa aba ana nufin arsaltum arsaltumuhunna idza buyutihinna bane ana nufin talaq na katse iya aure gaba ɗaya ake yi. da haka in yazo yana fassarawa cewa wa idza idza qallabtumun nisaa idan kuka aika mata yanku zuwa ga wannan kaga ce wannan bai saka ba da yake a shari'a saboda haka kaga ana iya samun sabani ta nan wajen shi sai ya dauka cewa lallai wannan ma'anar da yake akai ita ce abin da take yake nufi alhalin ba haka ba sa kamar yadda faɗa a baya yana iya wa ma'anar da shi ya ɗauka din tana iya zama ma'ana ta daidai ce tana iya zama ba ta daidai ba ma'ana ta daidai shi ne idan kalmar tana nufin wannan tana nufin wancan in gane ko misali alkital me alkital yaƙi ko da kisa to da sallallahu alaihi wasallam sai ce a hadisi a iza salla ahadukum ila shay'in summa arada summa arada ahadun an yamura bayna yadayhi falyadfa'u ko fa in aba falyuqatil me ma'anar falyuqatil ya kashe shi me ma'anar shi kun ce kitab kisa ne sai ce fa yuqatilhu a cikin sallah ya kashe shi to a shi kaga ma'anar qital a can ba shi bane ma'anar qital a nan wajen saboda haka kalma dai tana iya daukar ma'anar guda biyu muqatala shine wato abin nan shine fada ma'ana ka tunkuɗe shi kai fada da shi amma asalin alqital shine asalin yaki wancan muqatala fa yuqatilhu ya tunkuɗe shi ya fada da shi ngari ko saboda haka za ka samu kalma ɗaya tana ƙasar, ma'ana daban-daban dukansu suna iya nuna ma'ana guda ɗaya sai dai kawai abin da zai sa a gane ma'anar da tafi wato rinjaye a ciki shine abin da wannan zancen ya kunsa sawa'un aya ce ko kuma hadithi abin da ya kunsa shi zai nuna ma'anar wannan kalmar a cikin wannan nasu gane ko kamar misali kalma ta al'urku gani an sa alƙur'u ko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun Alƙuru jam'i ne na qur'in gane ko qur'u kuma a harshen larabci yana zuwa da ma'ana guda biyu kuma dukkan su masu ƙarfi yana zuwa da ma'anar wato asalin eh, matattara abu idan abu ya tattaru a waje da yana kiran shi qur'u gane ko yana zuwa kuma da ma'ana na wato tsarki gane ko yana zuwa da ma'anar kuma jini to a wata yasa baka zamu hatta sahabbai sun yi sabani akan ita wannan kalmar saboda tana ɗaukar ma'ana ne dukkan su kuma suna da karfi kai. Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata yanda aka sake su za su yi jinkiri na jira za su yi tsaikon jira ƙur'i guda uku me ake nufi da ƙur'i guda uku za ta jira har sai ta yi tsarki sau uku ko kuma sai jini ya zo mata so uku hmm? to me me me me me tasirin sabanin malamai akan wannan matsala Mana an ce kowanne an ɗauki maganar shi tunda duka ƙuri'i yana nufin jini yana nufin tsarki in gane ko idan suka yi sabani sabanin me zai haifar Don dole idan malamai suka yi sabani yana da kyau ka dinga hasashen me zai biyo bayan sabani in gane ko mutane ne suka tsaya nan suka ce ya kamata masallacin nan a mai da shi kofa daya wasu suka ce a ai kofa uku nan ne sai suka yi ta sabani me yi abin da zai biyo bayan sabani dole akwai wani natija wani abu da zai fito bayan sabani mana abin da saɓanin nasu zai haifar a nan shi ne idan kuka ce da aka ce ƙurgi ana nufin tsarki ne gane ko to zai zama eh, iddar wadda aka ce ƙurgi tsarki ne ya yi nisa akan iddar wadda aka ce jini ne gane ko in an ce jini uku kawai shi kenan ta ga jini ta yi tsarki ta sake ganin jini sai sarki tsarki jini na zuwa mata cikin ta gama inda don haka ba zai zo ya ce kuma ba ta kari inda ba zai mayar da ita wannan an ce jini ne ake nufi da ƙurni saboda haka zai zama wato asalin eh, inda ta ya yi kaɗan in kuka ce kuma tsarki ne sai ta yi jini sannan ta yi tsarki sannan ta sake yin wani jinin ta sake yin tsarki sannan ta sake yin wani jinin ta sake yin tsarki sannan ta jira sai ta ga ko wani tsarki zai zo bayan shi ko jini to kaga wannan za ta yi jiran da ya fi na waccan wannan shine samaratul khilaf da haka idan ko a mazhaba kun dauki cewa jini ne guda uku to shikenan wanda ya saki matar shi in har ya bari ta yi jini daya biyu jini na uku na zuwa ba sai ta jira ta yi tsarki ba inda ta taka idan aka dauka tsarki ne kuma yake nan sai ce to na jira ta sai ta kusa abin nan tukunna sai na me yadda ita in gane ko amma a wannan ra'ayin na jini kaga yi da wannan dama da tsaran jinin ya zo kawai ba sai kuma ta yi tsarki ba tun da an ce jini uku da tsaran zuwan jini shikenan idda ta ta kare waccan kuma sai jinin ya guje ta har ta yi tsarki sannan ta jira ta ga ko akwai tsarki ne ko kuma jini ne ya biyo baya wallahu ta'ala a'lam to irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke kawo sabani kuma idan har sabanin ya ya ya samu asali tun daga zamanin sahabbai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukar da alƙur'ani ya saukar da shi da harshensu sannan kuma suka san harshen sun san shi sun san ma'anar shi in har za su samu saɓani a irin waɗannan matsaloli to ba yanda za a ce ba a samu saɓani kuma a bayansu tunda ba mu kai su sanin wannan harshen ba in gane ko ma'ana ba mu kai su sanin harshen larabci ba da abin da ya kunsa su a harshen su ne suke fahimtar menene Allah ya faɗa kan abu mu kuma sai an zo mana fassara an ce ga abin da ake nufi gani ko to saboda haka dole ne za mu dinga ba malamai uzuri musamman magabatan nan idan aka ce ma an yi sabani tsakanin malikiya da shafi'iya da hanbaliya da hanafiya kada ka zo ka ce waɗannan mutanen kawai ra'ayinsu suke fata waɗannan irin abubuwa su ne dalilin da yake haifar musu da sabani kuma irin waɗannan abubuwa su ne har yanzu don ko a yanzu in ka zo sai ka dau matsalar da suka yi sabani yadda suka yi sabani na haka mutane kowa tunanin shi ke wani zai ce kai ina ganin wannan ya fi zama daidai wani ma zai ce wannan ya fi daidai saboda haka kawai abin da ya fi kyautuwa ga mutum a lokacin da aka yi sabani ne shine mutum ya sa tsoron Allah a zuciyarsa ma'ana ya dauki cewa Allah madaukakin sarki shine abin bauta shi ya saukar da wannan shari'a din dan haka ko da tafiya ta yi tafiya ma'ana an zo an yi bayani idan ya zo ya gane abin da yake a kai ba shi ba ne daidai na wancan ne mafi rinjaye to abin da ya fi kyautuwa gare shi sai ya ajiye wannan sai ya koma ya rike abin da yake shi ne mafi daidai ko daga ina ya fito ko daga malikiya ne ko daga hanafiya ne ko daga shafi'iya ne ko daga hanabila ne kar ya ce a ni wallahi tun da dai aka ce gashi kaza kaza kaza to ba zan bani ba ba zan sauka a kai ba da idan har ya bayyana cewa wannan dalilin da kai riko da shi ba shi ba ne ma'ana mafi rinjaye yanzu ban misali mai ma'anar addu'a da sallah ai ka san cewa sallah shi ne mafi rinjaye ce ni na ni na tsaya akan cewa addu'a ake nufi a kaga wannan ya ya ki gaskiya ke a'a idan ma'anar ta bayyana cewa ga abin da ake nufi to zai ka dauki wannan ma'anar da ake nufi ka yi aiki da shi su ma malaman mafi yawancin su haka ne gane ko idan ma'ana ta bayyana wanda yake shine ya fi rinjaye sukan ajiye kuma su dauki abin da yake shine mafi rinjaye su yi aiki da shi a haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yana da kyau a dinga komawa littattafan fikihu gane ko cikin ganin irin waɗannan yadda suke bayani akan matsaloli gane ko yasa ba a ce mutum wai ya ajiye wai fiƙo ya kai shi can wani gefe ba ruwan shi da shi in gane ko dole kuna kuma kana bibiyar littattafansu za ka dinga gani irin waɗannan abubuwan suna fita a ciki kamar misali a mazhabar maliki an ka ɗauki masalikun kundalala na abin nan na gumari mana yana kakawa irin waɗannan abubuwan zai kafa hujja da hadisai akan abin da ya dogara a shi ko mazhabar ta dogara a kan shi in gane ko mana littafi ne da yake bayani na dalilan malikiya akan mazhabar malikiya wanka kuma irin wannan za ka ga inda yake kafa hujja da misali hadisai akan abin da suka taba aka yi sauransu haka dole ne sai mutum yana komawa irin waɗannan littattafan in gane ko ko ko ko mutum ya dinga komawa cikin hatta mu wanda ma'ana imamu malik in yayi bani irin hadisan da zai kawo karkashin babu shi zai nuna ma abin da ya fi nan jayarwa akan matsalar da ya kawo ta babu wallahu ta'ala